Hukumomi a jihar Naija da ke tarayyar Najeriya sun ce sun samu nasarar damƙi wani da ake zargin ya shahara wajen satar shanu a jihohin Zamfara da Katsina da kuma jihar Naija. Babban daraktan kula da sha'anin tsaro a ofishin gwamnan jihar Naija, Kwanal Mai Kundi Mai Ritaya, ya ci mutumin da ake zargin mai suna na Imam. Gwamnatin jihar Zamfara ta daɗe tana neman shi ruwa a jallo, amma sai a wannan lokaci aka samu nasarar da damƙe shi a nan jihar Niger. Akwai babban barawo wanda hito zamfara wanda yake ana neman shi ruwa jallo ya bar zamfara bayan bannan da ya yi ana neman shi har an sa zamfara kasan eh, eh, zamfara ta sa kuɗi ta neman shi ya gudo nan shekarar ta wuce ya zo ya ɓoye nan so Allah ya ba mu sa'a jiya asabar muka kama shi Ina hannun hukuma a ina ne kuka kama wannan mutum mun kama shi a katarge can hanyar bidda eh, hanyar bidda a nan naija A halin yanzu dai akwai wasu shanun satar da yawansu ya kai ɗari biyar da aka kama a ƙaramar hukumar Shiroro, to amma wasu fulanin da suka fito daga jihar Katsina sun ce sun ga wasu daga cikin shanunsu da aka sato amma ba a basu ba, kamar yadda suke cewa. Abdullahi Shumo, dan dume local government, shanu saba'in da uku aka koro man tunkiya ashirin da daya. kuma an kashe man uba da ƙani nan jam shororo na zo na ga shanu kafa shida tunkiya biyar sun ce koma yau takarda na koma na yau takarda mai unguwa na sa hannu mai gari na ya sa hannu hakim ya sa hannu na kawo masa sun anshi takarda sun ce ba su yarda ba sunana tukur alhaji musa shanunmu ne aka sata muka ji labari an kore muka zo shigiya mun gane mun zo a kan mu din ba mu. guda nawa ne kai shanun guda saba'in ne suka bace amma na gane nage hamsin da biyu za hamsin da biyu ka gani a nan zumba eh sun kira mu sun ce me shaidan mu muka ce lalle mu ba mu da shaida amma a ba mu alqur'ani mu shi shine shaidan mu sun hana kuma mun zo da manyan mutane da ardodi kuma dai sun ce a ba su yadda ba su kwanal mai kundi mai ritaya wanda gwamnatin jihar Niger ta dorawa alhakin kula da shanun satar da aka kama ya bayyana dalilin rashin ba da shanun da sauri. Kaga yanzu a kwaso kayan mutane sannan kai saurin ka ba mutane. Yana yi wa kai mistake. ka ba wani kayan wani A kwanakin da suka gabata ma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu nasarar cafke wasu muggan barayin shanun Darama rama da shanun satar da ma wasu muggan makamai kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Abubakar Marafa ya tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.